Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum Jummai Alish daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da abokin aikinmu sahabu Imam Aliyu ya yi da wasu shugabannin al'umma a kan batun kafa ƙasar Biafra da wasu suke so da kuma martanin da wasu ƙungiyoyin matasan arewa suka mayar da ya jawo cece ku ce. Sahabu gare ka. kafin tafi ga aziz ola sun bo na manta an ga muku cewa daga hannun hagu na steve a mutum ne daga kabilar igbo daga hannun dama kuma daga maganin shi tima kusan cewa daga arewacin najeriya ke aziz a dan kabilar yarabawa ne mana aziz jin bayanai da kari guda biyu me kake gani game da al'amuran najeriya me ya kamata a yi ne don a ci gaba da samun haɗin kai na zaman lafiya bai kwanta shi tashin hankula da waɗansu suke neman su jawo ƙasa eh, a gani na maganar da na ga maganar da shi ne na gan shi na fi kalun wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bai shi dinnan gaskiya suna da yake ne yake ne na gan babu da suna da yake yi ne ba za su yi wannan saboda wani cikin suna cikin yawarin wannan da ya kula da an muka yi magana da su ce ba ba su da wannan biya ba zaman lafiya ne haka dina da kwayar da yawa yawon yawa ko jiya ba muna magana da wani abu kina ya ce mun riga mun shiga juna hmm. abu ne ya da mu Allah ya da mu suka ya sa ya sa ya da mu ba wai an yi auratayya eh hmm. ce kaya wa kaya duk kowa ya hadu an hadu ga mu yadda zai aura a malam bahaushe zai aura ya bari aka Allah ya damu shi bai wani abin nan ba amma wani nan na ganin shi yake mutum da shi yana waje yana zama ga yarin shi a ce ga yarin shi a ce shi ya zai zai ta mana hankali um, steve me yasa ya ɗauki lokaci shugabanni a yankin kabilar ibo ba su ce komai ba kan kalaman da na batunci da nan da yake a gari na ina gan kama kamar da malam shatima ya fada eh. ya ce shi ne kan lura in kan eh. lura eh. duk zagin da yana ba da ma mutane duk zagin da yana zagin mutane ya in ba maukuci ne ba ya zai tashi ya kai ce ko manyan goma yana zagin su manyan garin su yana zagin su kowa yana zagin sa amma tsawatar wannan akwai mutanen da suna fada amma a gannawa yana ga kama kasan yaran da ana bi su da su yaran da masu eh, shan abu da masu ji abu in ka fita da tsoro ko baka da komai ban ka fita ka ce za yi kaza za yi kaza so akwai wannan tsoro a cikin mutane cewa dole in ka fita za su maka wani za su dauka mataki a kanka wani lokaci ma har a rasa rayuka so da gan saboda wannan abu shi ne sa mutane sun da kasa wani lokaci ba su fita ba amma kan da shi ya fada ya za a bi yau 2017 a fara cewa za a samu ba za a samu hadin kai ba a kasa ba kasa kuwa family namu fa wallahi muna aure da bahaushe dole wallahi duka an samu a ritaya ga cinika da ka tafiya ga komi da komi ana kai ana dawowa yau kuma za ka je ka tashe abin da ana yi tantane saboda kai baka shafo ba amma mun damu saboda mu a nan kasa aka haife mu a arewa ma aka haife mm. a lafiyan bari bari so da muka tashi akwai mutane da suka zama eh, eh, kanina akwai ma mutane da zan tashi haka na eh, fara kansala shi ba lafiyan bari bari ne mm. so duk da aka ba don goyon da na samu na samu a cikin mutanen da ba wai kabila na ba ne amma sun ba da goyon baya game da halin da na nuna musu tun da yaro hmm. ba wai na zo na ba su kudi ko mene ba amma duk abin da kana mutane na kalle ka mu ma muna kallon nan da kare duk menene ra'ayi a yankin kabilar ibo dangane da mataki da gwamnati ta dauka ko kuma gwamnonin suka dauka na soke wannan kungiya ba a lokacin da za a ce za a lokacin matakin ya dace da kowa ba akwai mutanen da suka ce bi kamata ce su inna kanu da ipop suka sun zama masu kunan eh, bakin wake ko eh, yan tada so akwai mutane kuma yawancin mutane sun ce wannan bu zai magance lamarin da muka samu kanmu a ciki ya kamata doka wannan lamarin ni ma aka tuntuni na fito fili na ce tun da mutumin na magana ce a raba raba raba ba shi da a jawabinsa ba shi da wani abu na muhimmancin da za a ce na koya darsi yakin da na koya daga bakinsa ba ba shi da ba shi da message ba ya ba a dauke shi da gaske baka ga makamai da aka kama customs sun kama kwanan aka ce ana danganta makaman nan da ita wannan kungiya wannan ma ina gani an ce wai wai ne eh. man cewa an samu makama da dama ba na farko ba ba na karo na eh, ina ganin na uku eh. kenan to abin da ana ga shine cewa aka ce daga turkaya suka shigo da suka sai su amma su mutanen turkiyya din sun fito fili jiya na ga ko yau ne suka ce ba abun da ya hada su da tafiyan namdi kano ba amma duk mutanen da suna sana'a za su iya su shigo wata kasa sosai abu ba tare da sanin gwamnatin kasan ba abin da na gani yayin da yan kabilar ibo suke da walwala da sakewa a arewacin najeriya yan arewa a kasashen ibo ba su da yanci yanzu za ka shiga akwai kasuwannin da za ka shiga za ka samu yan arewa ba su da korun ba ba su da shi ba su da walwalar da yan ibo suke da shi a arewacin najeriya akwai wani al'amari yake kuma me kuke gani za a yi kamata a canza wannan lamari na farko da a ganka kama duk wanda da so ya sana kama a kasar ba mai hana shi ba wallahi an ce yanzu misali ba kai saka bude gidan mai yanzu kamar in tafi kasar Igbo in ce zan bude gidan mai bai isa ba saboda sai dan kabilar Igbo zai bude gidan mai alal misali ba sani ba a ba kwanan nan man tun da kace ka tafi yaware na dawo daga ware bai kai mako da ba na gani wallahi one of the biggest filling stations gidan mai na AA Rano ni na san cewa kwanan nan aka gina ta to ni <laughs> a gani na ba eh. ina gani kama magana ba haka take ba saboda mai in kana da kudin eh. za ka iya ka shiga komai kasuwa komai plaza duk wurin da ana harkoki na ka shiga abin da kana so a kasar ba ma akwai mutane ku da zama su yi kudi sun yara ba za a iya ce masu ka bani yau a arewa ka tashi ka je garin ka saboda ma a ka kafu to ma cikin abubuwa da su mutane nan da kanu suke kuka a kai shine cewa misali wannan gwamnati kusan an ana yi ba tare da iko ba alal misali irin cikin koke kai an ba a yi wani abin da ya kamata shin wani ya tambaye mu da zai zama na wanda shi ne shi ko zai zama shugaban kasa don to kada cikin koke koke ka wato an bai da ga da ruwa da wato akwai matsala eh. Eh, kuma wannan abu ne wanda ya kamata mu yi hatar shi kuma mu yi la'akari shi hmm. kaga na farko dai kusan shekara 50 da aka fito wannan yaki da kai na biya fa hmm. sakamakon wani saboba da suka faru a lokaci saboda in ka duba ta, za ka ga ita kanta ya da mai aka yi ta mm. bai ma kamata a yi ta ba mm. an rasa mutane sun kai miliyan biyu ko mm. ka ba me yasa aka yi babu wani concrete dalili so an fito daga wannan guguwa sai kuma aka zo ana da wannan ɗarin da wannan shakkan sai aka zo kuma shekara goma sha takwas zai wuce ni magani ne ina da wayo muna gogor mayan harkan dalibai da sojoji su bar mulki a saman mulkin demokradiyya da kama mu da aka yi da wahalar da muka sha na pro democracy saboda ni memba ne na Ladiku tun na garbi mm. oh, na mm. na yi struggle da yawa da Ladiku da Furnaku da campaign for democracy duk na yi participating har muka kai da muka kai ni ba sabo bane a gubar mm. so at the end of the day sai aka samu demokradiyya a yan shekarun baya da suka wuce sai kuma wannan struggle na masu mai da taso a kan su dai suna so da ya ba su yancin kansu ordinary dole ne a dinga ɗaɗɗaje cewa anya wannan al'amarin na biyafra nan in aka ba mulki ya mulki ba za a balle ba ba za a kawo ba saboda kasa tana so a sauri ai kowa na so a zauna lafiya hmm. an yaga wannan barazana da ake to uwa uba shi ne wannan yaron abin da ya sake maimakon ya taimaka ma yamurai su samu a haɗa ka a yadda da su a amince da su a ba su mulki kusa in ce dukiyar ne yanzu a hannun yamurai ke. mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi. Abin da ya sauwaka kenan a wannan filin a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin sahabi Imam Aliyu Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a tuna sai da zaman lafiya da kuma fahimtar juna ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. girma kan wahala ba